to su ma ‘yan wuta an tanadar musu irin abin shansu e wa in yi sadi su yi gasu bi ma’in kalmuhu ya wa in yi sadi su idan suka nemi ɗauki a taimake su da abin da za su sha? yanzu ba gashi suna roƙon 'yan aljanna su taimaka musu a fibu alaina min alma ku taimake mu ku zubo mana ruwan sha daga aljanna to in yasta su in suka nemi wannan tallafi suka nemi wannan agajin yugafu bima'in sai a taimaka musu da wani ruwa kalmuhuli Allah ce kamar narkacciyar dalma yake yashwil wujuh Allah yake yana soye fiska daga inda aka ba wa ɗan wuta aka ce ya sha kafin ya sha yana ɗaga ruwan sai ya soye mishi fiska ya zubda da naman fiska bi isa sharabu Allah yake tir da wannan abin sha wa sa'ad murtafaka wajen zama yi muni ji Allah a surata Ibrahim yake cewa واستفته وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صليل يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ الله يجيو لسدا مما إن سديد za a dinga shayar da 'yan wuta daga ruwan ciwo yadda za ka ga gyambo ya yi miki ko maruru a matsi wannan ruwa Allah ya ce da shi za mu shayar da yan wuta ya tajarra'u Allah ya ce dan wuta zai kwankwaɗe shi ya gunsa ya haɗiya wala ya kabi yusigo ba zai kaima ya haɗiyi ruwan ba yana guntsan ruwan a bakinsa kafin ya kaima ya haɗiyi Allah ya ce wa ya atihil mautu min kulli makani sai ya ji mutuwa ta zo mishi ta ko ta ina wa mahuwa bi mai Allah ce kuma ba zai mutu shi wannan abin da muke faɗan ba fata shi ra'ayi ba fata shi ra'ayi ba kuma barazana ake maka ba cewa ba da gaske ba ne duniya ba a yi ta don mutum ya zo ya zauna shi yasa ba a shirya maka wajen zaman ba wajen zama na lagira ko a daɗin rai ko a bacin can ne za a yi rayuwa ta har abada rayuwar duniya rayuwa ce ta jarrabawa duk abin da kaga mutum na yi yana yi ne gobe ko jibi zai girbi abin da ya aikata gobe ko jibi zai girbi abin da ya aikata amma tabbas wannan ambato da Allah ke ambata mana shi ya kamata mai hankali ya fi mai da hankali wajen duba yayi zaɓi kana ta fafutuka najeriya ta gyaru amma baka yi fafutuka ka ya gyaru ba baka yi fafutuka ka ta gyaru ba ba fi ba ne kai kai kawo ganin an samu daidaito an samu alkhairi amma ka sani duk amfanin da najeriya za ta maka amfanin ka ya ji maka amfanin najeriya saboda ka dinga tsara kana duba bakin gasar kana duba duniyarka yayi za ta yi kyau kana duba lahirarka yayi za ta yi kyau kana duba duniyarka yayi za ta yi kyau kana duba lahirarka yayi za ta yi kyau to wanda ya gamu da wannan bacin rai Allah ya tsare ya gamu da bacin ran da bai saran da zai fita ciki duk fafutukar a nan ne duk fafutukar a nan so ba in ka mutu za a je a ware maka wani waje ne a ce to yanzu tsaya kai aiki ba wannan kai kawo da muke yi tsakanin dare da wani shine abinda za mu amfani duniyar a cikinsa kuma za mu amfani lahira. duniyar da lahirar duka a tsakanin wannan ne wallahi karka yau dare kanka Allah ya ce ƙalu sai su ce ma ‘yan wuta inna Allah harrama kuma alal kafirin Allah ya haramta su abinci da abin sha na gidan aljanna Allah ya haramta su ga kafirin sai Allah ya ce الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا الله يتسوني ود سكري الدين زواسا بشكلا وقرتهم الحياة الدنيا الله ترى يور دنيا تروجس الدين سبسرمكيش يا ساكا كرايا كريا so idan ya shiga mitin ɗinsa ba ruwansa da lokacin sallah ya yi in ya so zai zo ya haɗa azahar ɗin da la'asar ɗin da magariban da isha Allah ce ba su ɗauki addini ya taka kara ya karya ba ba su ɗauki addini ya taka kara ya karya ba Basu su ɗauki addinin su ya taka kare ya karya ba Allah zina taka dina dinakum lahawan ko lahawan wa la'iban Allah ce sun ɗauki addini wasa shiriri da ba su ɗauke shi wani abu da ake yin sa da gaske ba babu wani abu da za sa a gaba wai maganan addinin su ya taka masu abin ba ruwansu addini dai ana yin shi ne yadda ya sa ka in yana halin tafiya babu ruwan shi da maganar sallah sai ya isa inda zai ko sallah na wani ya saboda ba ta ɗaɗa shi ba wa garratun alhayatul duniya Allah ya ce rayuwar duniya ce ta rube su ta eh. rayuwar duniya idan ta rube mutum biyu babu yake ita dai rayuwar duniya da ka ganta can tsarin da Allah ya mata dama babu settling a cikinta so yadda za ka ɗaga ido ka kalli mahaifinka yau shekaransa sittin sittin da yana neman abin da za a yi cefane to turan da ya auri mamun fi ke cefanen Ka dai cefanen nan inda ana ritaya ya kamata su su yi saboda sun jima suna yi haka ne to idan ka ce neman abinci ne zai hana tsaye da sallah yaushe za ka gama zai gamu? ba zai gamu ba gidan lahira gidan aljanna Allah nan da ya kira ka daru salam ya shirya komai ko ruwa za ka sha da zai kware ka saboda an yi tattalin komai amma a duniya wallahi yaudarar kanka za ka duk tudun da ka gani ba ka isa ka hau doron duniya ba duk wayonka duk su fir'auna haka suka bar duniyan nan da bacin rai mulki kowane irin mulki ne sun samu su karuna duk kuɗin da ake samu sun samu dama kowace irin dama ce su hamana sun samu amma wallahi duk da bacin rai suka bar duniya saboda kar ka ɗauka in kai tela ne ka karbi kuɗin mutum kai shi reshiyo za ka yi tafilin ne ɓata lokacin kara kai idan kai kafinta ne ko kai electrician ne an baka aiki ka yi overestimate ka kakkara in miliyan ɗari ka ƙara ba za ka yi tafilin ba wallahi ba za ka yi tafilin ba ba za ka yi ba kawai za ka yi ta tara ma kanka kaya ne kuma bukata ba ta biya ba mun karanta satin da ya wuce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa a amaru ummati ma baina 60 ila 70 annabi yace shekarun da Allah ya diba ma al'ummata nisan kwanan al'ummata annabi yace shekaru ne daga 60 zuwa 70 wa aqalluhum man yajuzu zalika annabi yace mafi karancin su ne suke tsallake shekara 70 muka ce ka daga ido ka kalli masallacin ku in an sallame duk masallacin waye mai shekara 80 idan kaga babu to kai ne da a ka kai shekara 80 a masallacin in dai yanzu a masallacin ku an yi sallama ka duba baka ga dan shekara 80 ba to kai ne da a bar musu a masallacin in an zo duba dan shekara 80 din a ganka kuma saura ma shekara nawa a 60 zuwa 70 din kuma har yanzu baka fahimci inda ya kamata ka dosa ba ka ga mutum shekaransa 15 duk abin da za a yi a cikin jiharsu da hannunsa a ciki shekara 60 wani ya haura 60 duk ba kalar da za a yi na cutan al'ummar ƙasarsa da hannunsa a ciki kaga ai basira ta bace basira ta bace ya shekara 60 ya shekara hamsin da biyar a duniya duk badakalar da za a yi a ƙaramar hukumarsu da hannunsa a ciki kaga ai shekaru sun yi gardama in dai ka yi waɗannan shekaru yau kana da 'ya'ya har kana da jikoki amma baka bar zalintar wannan al'ummar da ka haifa kai jikoki da su ba ai ka ji kunya